Duba da yadda 'yan jaridu ke shiga haɗura yayin gudanar da ayyukansu a wasu wurare da ake fama da tashe-tashen hankali da kuma hakki da ya rataya a wuyarsu na sanar da al'umma halin da duniya ke ciki ne. Ƙungiyar ICRC da kuma Nigerian Red Cross ɗin suka shafe tsawon kwanaki uku suna bitar kamar yadda Aliyu Dawobe jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ICR a Najeriya kuma wanda ya shirya taron yake cewa makasudin wannan uh, taro da muka hada 'yan jarida shine Uh, mu faɗakar da su ayyukanmu na ƙungiyar red cross na ƙasa da ƙasa na ɗaya kenan na biyu kuma ganin uh, rigingimu da suke shiga wajen nemo labarai Eh, mu taimaka musu da ainihin horarwa da ya shafi ah, agajin gaggawa domin in wani abu ya faru a lokacin da suke aikinsu su iya ganin yadda za su tallafa ma kansu kafin su ga likita. Farfesa Bala Muhammad malamin koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero da ke Kano na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a ɗakin taron. wanda ya taɓo batun labaran ƙarya da ke tada hankalin jama'a musamman gwamnatoci da sauran al'umma sai kuma ya ƙara da cewa a gaskiya duk waɗanda aka kama da laifin irin wannan kitsa ƙarya wadda ta jawo tashin hankali ba a hukunta su mutane da yawa sai ka ji an ce an kama su sai dai a kori mutum daga aiki ko kuma a yi masa gargaɗi to wannan shi ne zai sa wani ma ya sake yi saboda ya san ba abin da zai faru in ma ya yi saboda daga yana abubuwa dalilai da kuma sauran dalilai da yawa waɗanda suke sa mutane su zauna su kirkiri ƙarya saboda mugunta mutum kawai don baya son kabila wance ko baya son addini wane saboda haka zai zauna don ya lalatar da wancan addini ko waccan kabila ya kirkiri zancen da babu shi babu dalilinsa ya jefa a yanar gizo mutane su ɗauka har ya jawo tashin hankali da rashe-rashen rayuka. 'Yan jaridun sun kuma samu horo kan aikin ba da taimakon farko ko first aid. Audu Goje shine shugaban koyar da first aid na kungiyar Red Cross a Najeriya. Mun fahimci akan cewa su ma 'yan jaridu wani lokaci sukan samu kalubale musamman a yanayin ayyukansu ko hata su shiga wasu hali ko da su ji ciwo ko wani rauni. To kaga in sun samu ilimi na first aid su ma za su iya taimaka ma kansu su kuma taimaka ma al'umman da suke so su yi hira da su ko da su samu labarai a kansu. To koyaya waɗanda aka yi domin su suka ji da wannan horo babangida Jibrin na ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka samu horo. To a gaskiya fi sabilillahi wannan horo da ƙungiyar Red Cross ta shirya wa 'yan jaridu abu ne da ya dace kuma mun amfana da shi. Da farko dai mun koyi ba da agajin gaggawa a yadda mutum zai ba da ceto ga wanda ya samu rauni walau dai hatsarin mota ko wani hatsari na gida da dai sauransu. Ana kwatanta ICRC a matsayin ƙungiyar da ta shahara wajen ayyukan agaji a lunguna da sako da ake fama da rikice-rikice a faɗin duniya wajen kai taimako iri daban-daban. Ahmad Abba, Lagos, RFI.